yari ga za a furu lokaci su banan tara wani ma gingar asin dim kai ga batu zamun kuna da bore gingar imne izalin zai lokaci ono oh addin ta jo bore iriya mun bai gama wani to bore kai go ko makka hajji no konde ni wal umra ni la sabu ere ka iga gingar nim dinori ere fono alula ga furu han fondi ga di zamidi alula furno di makka zama za lokacin furo irko idi ya wata ba kulga bai kan montar sino wani montar gwan irko idi ya wata yarin ga mata ni ta ga bai kan alula wa guri hinkano annabi wata ma montor sino ki idan dandinda ya ringa wodin funda bai no montar wo zamani gine idan no kirko kata irse kirga gax ne ke da kan irko ina dogonan dirse bore ga idan dandinda zaman gano bore ga targa fahamda amma dinawo manne montar fa man kata montor ga te irse mizan nesige o kirgen ne wai nano idan irse zama irko subhanahu wa ta'ala asi shariyandir bo hay kansu to bora kul kambara dine kal montor bore ngono ba montor go sisi air bay mo isinga air chaw bore wo sinda montur mo songo surtout son seller zamane wora to dine kalbor kul mo goyde montor bore mo sinda montur yana di jingal lokaci to matini giti to amma waina ni ne ne mai daidan da waina mo non ku ni go andu nyara a goni se bene da zari rano wani ma ine da waina tansi lula lokaci to ya dinno da waina koi kan almaro lokaci to da alfazaro fatta mana alfazaro lokaci furo to a ku dinga lokaci ruwa ya dinga irin kokari ga hagwai alasaro mantidoro ne mene watu kulu sajar zama lokaci yan alasaro sai zaira ga to a manfuro sai zaira ga to a manfuro son da irisan bude don diga eh matini gine alasaro erfo na ga furo sai zaira disola son de dandiga no ni ko jingar za zaira ya nga matano jingaro ti olamanti sika ni jingaro mante zama go min shuruti sihhati sala dukhul alwaqt jingaro a go sharta ira kangata am yasa sa koy mata furu furyango to ni mun koy jingar za lokoco mo furo est ce que ibadati masambu barkan ka ga me hau hando me hau za me hau hando man ka eske que hau hauti san barkan tun ginin go ko maka ga hajji za hajji hando man est eske que hajjote sambu barkan tungenin gaga zaka ka za lokacin manto to ni di ya dinga almuhim lokacin irmu ko ga hagwai dai irma gan matkan tiraiki matkan hadithai cewandi wani har yanno kan go banganta fiqhu tiraira kan borai gogi chauci ni ga zariga ne da al-khadarin musu nan go morfo alfagana bayanu kukute irse lokacin mu alwaktul muhtar lizuhur alwaktul muhtar lilasri alwaktul lilmaghrib almuhtar lilmaghrib nga dai nuwa kalam koy to hatta yan hinzanta kan bon irga gayi nga nogati mana sujudo do hari sujudo do hari borbo basi sujudu gagaru iyabo irga bayir ko diya sallallahu alaihi wasallam ani umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum irkoy ne yamar ay musujudu jingarora gagaru iyabo gagaru iyadin nganoga ti bortanga ngandinnina ni tanga ni sukto ngandinnina ini kargo bufo fo sanda mantini tanga hinno no galan bala bo gafa matkan gidi al salam bo digi jingar tanga hinna no golan bala bo ga ni nay go bene matkanci ne ni tanaga lambala boga yadin noni ni namu ma lambala boga wani yati sujudo yana nin kukan goga e, eh, tanga hinna da ke ni na go bene a sigi lambala boga yadin ga sujudo sigite da maga garo ya din yadin din kan bihin kai kan ba fatai ngai mo sujudu ni mi gisi imugun kaba do hare irdu marjanoya hinza din wani kangai ngai mo mallam bala boga irdu marie din wani cheizai che nango che kambai cheizai ngai mo nigi gisino imgun kabado do hare mi sirandi watu kan nigo sujudu matakan kin nigo sujudu te dorno gagaru iyaw kul kalima lambala boga yarin no ni kan bai mo masi masi masi ni kan ba jindai masi da kila bobon matkan hansi gate irko ya dirgan ji wadin jingarora irma daru matkan cin hansi ga darun da ni kan bai nan goyan nigi sambuno musti malam bala boga matkan nigi hansi goranda ni ni gi mo ga kani wani jasaiga watkan nin kan bai ni si kankam ni niga fere ferino nima hayo halima di ara harai akwara yadin ga dunguri yan den wani giti mo hayan da yan hin zakan yirbir mate lokaci kan kam yan wose da man ta yadin mo hayan da yan ga bagu mo amma irga gayi nan go nan kirdu daidai irko subhanahu wataala ama indaron kul morgo sofrara nan kir hatta mo fun kal indu shaytan do irko subhanahu wataala ngware ama firsi wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يركونا تاي إيشي يركونا ما اللي يركون كل يركون ما إيرموي إلى ما سميس نلو تاي إلى على ما روك إبارة كل دنا تاي ni fano iya faga san yese ton ka tijinga ir jingare de de mari te en buri do boy hanne ko kirgite yir ko musbare ko stara mataka na muhammad sallallahu alaihi wasallam ane har jina kai ga adam da hada awan goyera ke ndo hane mun ta wani jino jingaro din jingaro gune aburi to ibade kan cindi ngai mo igi gune imtase wakayanke wakayara agadandi aw irkom tontona sewal min da am ya se irkom ya se amma har ingoro manke ko ken cindi irko si gungun morano ya ga irin kokari irin sir jingar ya mata ta alfaga ne ga bukoni jingar tambore gine adin ga jingar ta ga bukoni jingar a suku to kudu ga bukoni jingar mo a sun da banan ni walbin ne in ne banan na. sama koyo kan gubar banan wani jingar obon din mana to mata ka ane aba fo din gabo yaran mono ni sin da ai ko ado kan ngana ne ne na sanan da an ka se da dinin te mata ka ane wannan sai irin ko